suna sunana sulamaji akwai abubuwa waɗanda ni a matsayina ɗan ƙasa suka dame ni shine in ji cikin program wani ya ambaci cewa ƙasar Nijar za ta kuɗi na kanta shine in ji an ce ɗan Nijar ya ci ya sha ya ƙoshi ba tare da cewa sai an kawo abinci daga ƙetare ya cika kasuwan nan mu ba sai ni tsaya na saurari duka waɗannan program da kake gani in ka tsaya ka duba duk abin da aka saba gani ne wanda har yanzu talaka bai gano komi ba bai gani a kasa ba shine kowa yake zakuwa yana tallata ma 'yan kasa zai yi zai yi alhaji bubakar musa dan siyasa duk ya kamata su manyan su wa yaran su magana menene magana da za su yi ku yi naku aiki ku bar na wani shi na shi aiki kar ku taba kayan wani ka wani taba kayan ku dan in ka ce ka taba kayan wani hakikan za a samu matsala ka nemi jama'a da Allah zai baka in Allah ya baka jama'a ba mai kwace maka in Allah bai baka ba ko da ƙari ko da mina baka samu suna malami malam umaru abin da ka san kowa yake hamayya nema to dole ne sai an samu dan hargitsi nan da nan wanda kuma ba wani abu bane wannan eh, siyasa ce wadda in ta wuce za ka kuma an komo wato an zauna da gaskiya a yanzu dai a yanda muke gani to ana gudanar da wannan eh, kamfe cikin kwanciyar hankali Ra'ayoyin jama'ar ta Nijar sun sha bamban game da bukatun da suka fi dacewa ga waɗanda za su lashe zaɓe su fi baiwa fifiko don walwalar talakawa. ya eh, na malam abdulrazak abin da ya kamata a karo ba a a kai shine yau kowa ya san cewa masu yawa cewa cewa da migiran yan tahe tahe ban ji ba dai gwamnatin da sa cikin tsarin su ya ce za a kula da su na bi canjin yanayi shi ma ya da abin da dauki hankalin mutane kwarai kuma shugabannin masu neman zaɓe yanzu ni da ban da an fito shi a cikin tsarin da ya ka gudanar da ba eh, sunana wato muhammad habibu ya kamata gwamnati in ma wadda take ci ne Allah ya ba ta sa'a ta dawo ko ko wata ce ta zo mu abin da muke so shine gwamnatin za ta zo ta yi wa talakawa aiki ba ta yi wa kanta aiki ba ta fara da ainihin ciro wa talaka haƙin shi wanda 'yan siyasa suka danne wato gabaki ɗayansu dan nijar abin da yake so ba kamar wannan eh sunana muhammadu bello jibril ga ta na gida zodai ba ta wuce koki ni makiyayi ne kenan ina kira ga gwamnati wadda za ta hau ta yi kokari kiyon nan wadda ake alhorma ga man fetur ana cewa man fetur shine abin da ke kawo arziki a ƙasa to kiyon nan shi ma a bashi shi da haka sannan noma abin da ya shahi takin zamani wani kyautata manoma gaskiya a yi kokari kasa ta zama lafiya a samu tsaro mai kyau wanda sai da tsaron nan ne za a yi kokarin bunƙasa wato tattalin arzikin al'umma eh mu muna son gwamnati wanda Allah ya ba ta hau shi aika mutanen shi koko shi zo da kai ne shi gani gidan likita abin da aka yi koko mutanen da a tare da shi su aika wanda sun ka gaskiya su zan dibe abin da aka yi don talaka suna wahala mun gani ne sule umuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger